turanci ana ce masa salary salary salary sinamo da larabci sunansa kirpat wannan kuma kirpas wancan kirpat wannan kirpas wancan da turanci sinamo wannan da turanci sunansa celery c-e-l-e-r-y da shi kuma wannan suka ce fa'idansa yana yi wa mutum biyu annisa wa rijal mata da miji Wai me yake sanya wa mace har take kaiwa ga shaye-shayen magungunan mata an tattauna da ke layin mata ne sai wace mace ta yi rubutu akan abin da ya shafi amradin nisa lil matsalolin mata amma na sanyi ta ce iya nazarin da ta yi cututtukan da suke sanya wa mace ta samu ɗaukewar sha'awa har ta kai ga tana shaye-shaye ta ce cututtukan ba sa wuce manya guda uku na farko matan da take da pid shine kuke ce masa toilet infection na biyu matan da take da ovarian cyst wani tsiro ne a bakin gefen mahaifanta na gefen dama matan da take da cutar fibroid ta ce to duk wa'annan cututtuka suna sanya mace lalura suna ɗauke mata sha'awa amma fasikul jami'iha wanda ya fi girma shine matan da take fama da ciwon sanyi wannan ciwon sanyi wanda ya haifar mata da abubuwa kamar haka yasa likitoci suka ce daga cikin sign and symptoms na PID infection akwai abubuwa guda tara akwai headaches akwai nausea akwai vomit akwai back pain akwai itching akwai pain during intercourse akwai bleeding after intercourse akwai irregular menstruation akwai discharge with odo akwai general weakness of body shine ciwon kai tashin zuciya yunkurin amai ciwon baya zafin fitsari zafi lokacin da mijinta ya sadu da ita bayan mijinta ya gama saduwa da ita sai jini sannan al'adanta kuma zai ki tsayawa a wata ɗaya za ta yi al'ada sau biyu sau uku sannan zai sa wani ruwa ya dinga fita daga gabanta har yana ɗan wari sannan zai canza mata kalan ido idan ya dinga kai wata ranar ta zauna za ta dinga jin jikinta kamar ana kiya shi na bi wata ranar tana zaune za ta dinga jin duburanta na kai-kai, sai ta sa hannu ta ɗanyi susa da sai aka ce duk matan da take da wannan duk abin da yake na abin da ya shafi alaƙa tsakaninta da mijinta babu za ka ce to me za ta yi sai ka ce sai ta samu celery wannan idan ta samu celery guda ɗaya haka kamar wannan sai ta cire nan idan ta cire sai ta jefar wannan sauran ganyen sai ta samu ɗanyen citta shine zanjabil sai ta samu guda ɗaya ba mamaki wata ta ce tana da olsa in ta sha citta yana sa ta zafin zuciya sai aka ce kin wuce ka'ida ne amma ka'ida sinadarin citta baya sa zafin zuciya domin shi yana daga cin abin da yake sanya ma narkewan abinci da wuri shi na aka ce kin sa shi yayi yawa ne kwayan citta guda ɗaya in aka markaɗa shi aka cire ruwansa akalla ana so a sa masa ruwan fiye wata ɗaya da rabi to ba zai miki illa ba da sai a ɗauko citta ɗanya guda ɗaya sai a ɗauko tafannuwa tafannuwan ya kamata ki samo dunkule guda to ya za gane a cikin dunkulan sai ki fasa sai ki lissafa ɗaya biyu uku hudu biyar shida sai kin kai guda goma sha biyu domin akwai dunkulan da bai kai sha biyu ba akwai dunkulan da ya fi sha biyu idan ya gaza sha biyu maganin ba zai tasiri ba da sai ki sa a ciki daga nan sai ki je ki samo albasa albasa da farin albasa da jan albasa wanne fi magani fari ko akwai aya akwai dalili akwai dalili ai magana ne na ilimi ba littafi ne nuna ba to a sai ku kakar ku kamun da ka ha aka aka ce na magani wannan malamin ya ce duk wanda ya ce in za ki amfani da albasa ki samo fari ko ja yana so yi wasa da hankalinki ne ya ce bisa ka'ida ma ɗan adam yana rayuwa da irin abincin da ya saba da jikinsa ne albasan da kika saba miya da shi ya fi tasiri a magani a jikinki sama da albasan da baki saba amfani da shi ba to ki samo jan albasa rabi an samu abu guda nawa na farko an samo salari na biyu an samo mene na uku an samo mene ha na farko an samo salari na biyu an samo me na uku an samo me na hudu fa ha sannan na biyar ɗinsa sai a samo turmeric da larabci ana ce masa kurkum amma ɗanye bayi da suna da hausa kuna ji idan kika hada waɗannan sai ki samu adadin ruwa adadin ruwan da daki sa ana so ki sa lita uku to ya za ki gane lita uku sai ki samu pure water guda shida sorry akwai tamarin mai tamarin da hausa akwai guda hudu amma da tsoho da sabuwar ne fi magani tsoho akwai dalili shi tsohon tsamiya kuna jina tsohon tsamiya aka ce ma ya yi espaya ya zama plebo ne kina sha zai sa ki zafin kirji sai a dafa shi kuna jina idan an dafa yadda ake so ki measurement ɗin kina ji yadda ake so a yi measurement ɗin sai ki samu pure water guda ɗaya tunda lissafin da za muku ba za ku gane ba in kika samu pure water guda ɗaya sai ki samu kofi sai ki zuba sai ki raba pure water guda biyu rabin da ya baki sai ki samu wani kofi a cikin gidanki sai ki zuba wannan rabin da kika gani sai ya zama shine ma'auninki sai ki cika shi da safe kamar yadda ya zama rabin fiyotan nan sai ki sha in kin sha shi ba za ki ci abinci ba sai bayan awa ɗaya bayan kin ci abinci da minti talatin sai ki sake cika wannan sai ki sha a lokaci ɗaya kin shanye fiye wata guda ɗaya kenan ko ha? da rana ma haka zaki da daddare haka zaki wannan shine yadda ake so mace ta sha wannan magani to abu na biyu waɗannan abubuwa da muke faɗa muku sai kuma ya kasance akwai mata wanda kuma take fama da tsananin ciwon mara lokacin al'ada kuma duk lokacin da ta je asibiti sai a ce lafiya kalau bata da komai ita kuma aka ce da ta samo ganyen gwanda guda ɗaya ta samo tsamiya guda hudu ta samo gishiri cokali ɗaya ta samo ruwa lita biyu ta tafasa ta sha da safe ta sha da yamma ganyen gwanda guda ɗaya tsamiya guda hudu gishiri cokali ɗaya da fiyota guda hudu waɗannan abubuwa da muke gaya muku yana daga cikin abubuwan da aka yi tajruba a kai kuma aka samu nasara yanzu kamar misali wannan na parsley kuna jina bayan mun karanta shi kuna ji bayan mun karanta sai muka ga <clears throat> wani hanya za mu yi akwai wani abu da larabci ana ce masa tajruba bayan ka karanta magani kafin ka fitar da maganin sai ka ɗauki waɗanda za ka yi gwaji a kansu ga tasirin maganin kamar yadda a likitanci ake yi da dabbobi to kai kuma ka karanta ka sanya ƙinin sai ka duba ka ga wasu al'umma ne suke da ciwon wani tajruba za ka yi a kai akwai mutanen da na san suna fama da matsalan uric acid guda ɗaya kan ma ya ce min shi ya haƙura har ma ya je an fara bashi maganin sihiri aka masa ran da ya fara shan ganyen da safe ya ce ya yi fitsarin da ya kasance kaman kala na man gyaɗa ya ce tun da garin allah ya waye da ya tashi daga gadansa ya tafi masallaci ya ce man har lokacin da yake gaya min duk wani abin da ya shafi ciwon kafa na uric acid allah ya cire masa shi